a cikin ayyukan da take yi majalisar ɗinkin duniya ta keɓe sashe na musamman da ke kula da mata da yara ƙanana mafi yawan abubuwan da tafi mai da hankali a kai ya jibanci harkar kiwon lafiya ilimi tattalin arziki samar da tsabtataccen ruwan sha ga al'umma musamman ma mata na karkara da yara ƙanana har ma ta kirkiro raneku na musamman na matan ƙungiyoyin da ke ƙarƙashinta su ne ke gudanar da ayyukan kai tallafi hakan ta sa muka leƙa wasu daga cikin karkaru na jihar da magaran don jin ko matan sun san da ita wannan majalisar ɗinkin duniya sai suka ce ka mu san ta ba ka ba mu da labarin ta ka ba mu sani ba ba mu san ba <laughs> rana da ka he kun hayyace mu sai dai a koyaushe matan na bayyana matsalolinsu tare da neman taimako daga kungiyoyi da masu hannu da shuni matsala muna da taruwa muna son tahuna matsala muna da ta abinci kuma muna so a ƙara mu likita matsala kuma muna so hallo a kawo mu makaranta muna da matsalar ruwan sha tun da yanzu irani yayi sai mu je har mu kwana ma a bakin famfo kuma bamu samu ruwan ba a zo a aika shatan ma ba a samu shi ruwan da daɗi muna da buƙatar wannan kuma su kuma makarantun kuma yaran mu gasu nan bara su ba ma makarantai mu yanzu nan muna da matsalar ruwan sha tunda yanzu tun da sahi an kata hirahin sai ka kai wajen sallar azhar baka samu ruwan shan ba rani yayi akwai wahalu gaskiya akwai wahalu yanzu dan wani lokaci akwai lokacin da zaka bada kuɗin kama a tayi shatan ma a shatan ma an samu maka bishi haka nan za a maido maka kayan kuma makarantun ma muna da matsalar su tunda mu yanzu yan lakwal din tamu yaran he su ta zuwa su ta zuwa malaman ne musu zawo sai dai daga nata waje hukumar da ke kula da al'umma mata da yara ƙanana ta jihar da magaran na bakin kokarinta wajen kula da matsalolin na matan musamman ma na karkara ta hanyar rarraba musu dabbobi kayayyakin sana'a da dai sauransu sai dai hukumar tana da sauran aiki na ta kara waye kan matan na karkara su san majalisar ɗinkin duniyar da kuma irin ayyukan da take yi ita ma kuma majalisar ɗinkin duniyar ganin matan na karkara na fama da wahalhalu take kira ga gwamnatoci da sauran kungiyoyi da su kula da wadata matan na karkara da abubuwan more rayuwa tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger